A bayanan da ya yi wa manema labarai cikin mintoci kalilan, Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain ya fara ne da zayyana yadda aka saka ranakun zama ana ɗagewa har sau biyu. Kafin daga bisani hukumomin mulkin sojan na Nijar da shugabannin kungiyar Ecos su cima daidaito kan ranar 25 ga watan Janairun 2024 a matsayin wacce za a fuskanci juna. Sai dai an shafe tsawon wannan rana tawagar jami'an kungiyar bata shigo ba. in banda ministan harkokin wajen togo robert duse da tuntuni ya sabka birnin ya mai in ji prime minister zen wannan kungiya dai tun tashin hari eh, ba ta bi ba hanyar gaskiya sai ma in ce da kowane lokaci in aka bi sau da kawa ana ganin tana bude kundin sarkakiya an ɗauki alkawarin za a tattauna da su rana ta yau amma ba su zo ba tun da safe muke nan muna jiran su an san kasashen da suke bayanta suke sawa suna hanawa kuma a rishin gaskiya da rishin adalci da aka dora ma kasar mu duk da haka aka haƙura ake bin su don a zo a zamna wannan rishin gaskiya da takunkumi da aka addaba ma talakawanmu a ɗage shi saboda mutane suna wahala eh, ƙasar togo ya riga ya zo wannan bawan Allah yana zuwa yana zawa dama wancan gamin ya zo suka ki zawa kuma yanzu wannan gamin ma ya zo ba su zo ba rashin samun izinin sabka a filin jirgin saman jore hamani ita ce hujjar da lamin zan ya ce kungiyar sai da yawo ta sanar a matsayin abin da ya hana jami'anta halartar wannan zama na farko suka ce ba a ba su ba authorization hanyar zawa su sabka a filin jirgin mu aka yi kokari aka bincika aka gani an tura musu muke jiran su tun da safe har bayan azuhar aka yi kiran su aka ce to ya ne ku samu zawa ba tunda an tura muku izinin zawar duka bai huce awa ɗaya ba sai muka samu labari sun ce wai jirgin ne ya lalace ba za su iya zawa yunkurin jin ta bakin ministan harkokin wajen togo robert duse wanda ya halarci taron na zen ya tutura firaministan ya gaya wa manema labarai cewa abubuwan da ya faɗa sun wadatar. Dama dai tun a jajibirin wannan zama ƙungiyoyin ƙawancen Front Patriotic na masu goyon bayan majalisar CNSP suka tare a wurare akalla uku na birnin Yamai da ke kan titi mai zuwa fadar shugaban ƙasa daga filin jirgi. da nufin bayyana wa tawagar da ECOWAS za ta turo cewa 'yan ƙasa ke da maganar ƙayyade wa'adin mulkin riƙon ƙwarya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Shamuhuriyar Nijar.